الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي منا روقون الله سبحانه وتعالى دا يكربا من كياوا وان أيكم من الخير غافرتا من كرا كرام دا زنبام دا تكيتا من يقارا من إيماني دا همة دا إخلاصي da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu rana ta yau a inda zamu shiga sabuwar sura ita ce suratul an'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

na'am alhamdulillahi suratul an'am ma'ananta ita ce suran da ta yi bayani akan dabbobin ni'ima Al-an'am aibi ma'ana bahimatul an'am dabbobi na ni'ima an ambace su a ciki wannan sura mai albarka ta sauka ne a makka waɗansu malaman tafsiri suna cewa banda aya ta ashirin da ta ashirin da uku casa'in da ɗaya casa'in da uku ɗari da goma sha hudu ɗari da arba'in da ɗaya ɗari da hamsin da ɗaya ɗari da hamsin da biyu sai ɗari da hamsin da uku wannan waɗansu malamai sun ce waɗannan ayoyin ba a makka suka sauka ba amma kasancewan wato majoritin ayoyin sama da aya ɗari da sittin da biyar yawan ayoyin waɗannan guda takwas ne kawai ba su sauka ba sai aka kawai rinjayar da wanda suka fi yawa aka ce mata makiya a jerin surorin idan ka ɗauko daga fatiha bakara ali imrana nisa'i kaita ta abin nan gangarowa wannan ita ce ta shida a jerin gwanon surorin alkur'ani in ka ɗauko daga sama yawan ayoyinta 165 ne daidai wannan sura mai albarka wato in somari tana magana akan abubuwa a dunkule abubuwa guda shida ne da farko tana jawo hankalin mutane zuwa ga kallon irin manya-manyan halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi kaman sammai da ƙasai da yadda Allah ya kaɗaita shi kaɗai wajen halittansu tare da cewa babu bai nemi shawaran kowa ba kuma babu wanda ya taimaka masa shi Allah nan shi kaɗai ne bisa zatinsa ya yi wannan aiki ya halici sammai bakwai da abin da ke cikinsu Kasai bakwai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu da duk wata halitta da take cikinsu da tsakaninsu shi kadai ba tare da neman shawaran kowa ba ko neman taimakon wani ko ba tare da ya gaji ba to ya kawo suran ta taɓo wannan don ta ƙara nuna maka girman Allah da darajansa da kuma haibansa da cewa lallai wanda ya wannan aikin ya cancanta a gode masa gode masan kuwa shine ta hanyar ka bauta masa shi kadai tunda shi kadai ne ya yi ayyuka ba tare da ka hada shi da kowa a wajen bauta ba da babu wanda ya tarayya da shi wajen halittar waɗannan abubuwa kuma ya halicce su ne don amfaninka ashe duk wanda ya kyautata maka ya cancanci ka gode masa in ba haka ba ka yi butulci butulci a nan kuma shine kafurci ɗaya kenan point na ɗaya kenan abinda suran take dan abuna e, nuna take nuna mana sannan e, suran abu na biyu ta taɓo kissan waɗansu annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala kaman kissan annabi Ibrahim alaihi salam khalilullah sannan ta bayanin ma'anan ibada da kuma kaɗaituwa irin na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yanda ya halicci taurari ya halicci rana ya halicci wata kuma ya umurci bayinsa su bi diddigi su karanta waɗannan ilmumukan astronomy su ƙara ganin girman Allah da darajansa su ƙara jaddada imaninsu ga Allah domin yawanci mutane ma ƙadarun laha haka ƙadari ba sa ɗaukan Allah yadda cancanta su ɗauke shi akwai ilimin astronomy yanda ya halicci sammai a yanda ya halicci taurari da wata da rana abu na uku ta jawo hankalin mutane zuwa ga ababen mamaki na Allah wajen halitta sannan ya bayyana yanda yake rayar da abu matacce bushashe ya koma mai rai daskararren abu ga ya zamanto mai rai yanda za ka shuka ƙwaya ƙwaya dai ga ta nan busasshiya ce daskararriya ce ka shuka ta amma sai ka ga an fidda kara a ciki an fidda itace an fidda saiwa an fidda ganye an fidda rassa an fidda ƴaƴan itace sannan ƴaƴan itacen ka ji kowanne da ɗanɗanonsa ko duk abin da zaka ci na ɗan itace ba zaka ce in kai mai son zaki ne ba zaka ci ayaba ba ka ce kai kai kai zakin bai mun ba a karo a ban siga ƙaryanka da halittan Allah ko ka zo shan wani mangoro ma malan ka ce kai zakin bai mun ba a ban duk abin da Allah halitta maka in ya fidda shi ɗan itace ne ƙaryanka ka ce a ƙara ma gishiri a ƙara maka ziga saboda kai mai son zaƙi ne za ka same shi yadda test ɗinka yake so ne kuma kwayan idan ka ɗauke ta siddin na masara misali yanzu ka niƙa ka farfasa shi gari za ka gani amma a ciki akwai rassa akwai saiwa akwai ganye akwai masara akwai totuwa akwai wannan shinkafa shinkafar akwai wannan akwai wannan akwai wannan duka to ya nuna maka yanda ya rayar da wannan kwayan fa haka zai rayar da mutum bayan ya mutu mai sauƙi ne a wajen shi ta taɓo mana sifofin masu musun Allah masu ƙaryata Allah masu jayayya da Allah subhanahu wata'ala da irin hujjoji na shirme da suke rike da su wanda suke nuna cewa waɗannan hujjojin sun gamsu da su cewa wajen Allah baya nan ko kuma Allah bai da iko ko Allah ba zai iya tada matacce ba Ka ga bata kararama malam ga hujjoji na shirme na wanda kawai Allah in bai nufe shi da shirya ba baka taba samun masa mai shiryar da shi abu na biyar suran ta nuna mana abubuwa na halal waɗanda Allah ya halatta na abinci da nama ta nuna mana kuma irin kutse da shishigi irin na mushrikai abinda Allah bai haramta ba so he su zo su ware su ce da kaza da kaza da kaza kaza muharramun ala zukurina waɗannan kaza haramun ala sina. wa in ya yaku maitatan fahum fihi shuraka su zo kawai su yi kutse cikin gonan Allah su ce dabba iri kaza da kaza da kaza wannan maza ne kawai aka halatta banda mata su ware su ce wannan da wannan da wannan mata ne kawai aka halatta banda maza sannan kuma da wannan da wannan da wannan ana tarayya ka samu kawai yanda mutum yake shiga hurumin Allah ya yi ta shar'anta abin da ba nashi ba ne za a nuna mana duk a ciki wannan sura sannan na ƙarshe za su nuna mana irin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar wajen riƙo da addinin musulunci da ɗabi'antuwa da kyawawan halaye masu kyau da haramta shirka da haramta zina da haramta kisan kai da zubar da jini ba gaira ba dalili da haramcin dukiyan maraya da wajibcin cika ma'auni da mudu da kuma tabbatar da adalci ga kowa a doron ƙasa da cika alkawari idan aka ɗauka da kuma kyautata wa iyaye kyautatawa na matuƙa da kuma haramta binne ‘ya'ya mata tun suna da rai a lokacin da suke da rai so waɗannan points ɗin shine suran gaba ɗaya ta tattaro take magana a kansu bari mu fara da farkon tukuna Allah maɗaukakin sarki ya fara wannan suran ne da bismillahir rahmanir rahim ya buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim bi ma'ana kamar mai karanta wannan suran zai ce ina mai neman taimako da sunan Allah mai rahama mai jin kai wajen karanta wannan sura tana tawassuli da sunan Allah da sifansa ta rahama ya taimaka maka wajen karanta suran da fahimtan abin da take ɗauke da shi da baka ikon aiki da shi tana tawassuli da sunayen Allah ne malamai suka ce mai rahama a nan duniya wanda rahamarsa ta game kowa da kowa kafuri da musulmi da kama da komai arrahimu ko mai jin kai a lahira kawai ga mumunai Allah maɗaukakin sarki sai ya fara yaba wa kansa kaman kai ka samu mutum misali ta ce wani na gode maka na gode na gode na gode sai wani ya ce ah me yayi kake gode masa sai ya fara bayanin abun da yayi din Shi ne Allah ya ce alhamdulillah ni Allah na gode wa kaina kai kuma in ka gode wa kanka jahilci ne wala zakku anfusakum wa a'lamu bimani taqa ce ni din nan kai wallahi na gode wa kaina saboda ina kaza da kaza ina sadaka kaina gode wa kaina ina kaza ina to shi Allah madaukakin sarki ya yaba wa kansa yace alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah ni Allah sun tabbata a gare ni sai ya fara da tauhidul uluhiyya alhamdu sai ya ce lillah wanda ya cancanta a bautata mun ni na cancanta a bautata mun a gode mun me yasa na cancanta a bautata mun me yasa na cancanta a gode mun a yaba mun saboda allazi khalaqa samawati wal arda shi ya halitta mana sammai da kasai mun san irin riba da fa'ida da alfanun da muke samu daga samman su zubo mana da ruwa mu sheki iska mu ga hasken rana daga sama mu ga taurari mu ga hasken wata daga sama mu tashi a saman mu yi shawagi nan ne ake tura ayyukanmu na alkhairi wal amalu salihu yarfa'uhu saman nan gata nan Allah ya halitta mana ita kamar rufi wal arda sai ya halitta mana ƙasa mu yi noma duk wani tsiro da abincin da muke ci daga ƙasan nan ne ƙasan ne take bamu mu zauna a kanta mu yi noma a kanta mu gina gidajen da muke so a kanta gidaje manya-manya masu alfarma Allah bai sanya ƙasan nan taɓo ba yanda ba za mu iya abin nan tafiya a kanta ba bai sanya ta kamar toka muna taka duk kura yana buɗe mu ba ya sanya ta daskararriya sandararriya mu tsaga hanyoyi in ka kama wannan hanya a ce za ta kai ka kano ka kama wannan hanyar a ce za ta kai ka angon sulusi ka kama wannan a ce za ta kai ka kabala dabbobi su rayu koma da komai mu tona sannan ya mana ajiyan arziki a ciki mu tona mu fidda eh, ma'adinai ga ta dan dai kasan mu rayu a kanta mu zauna a kanta mu yi gini a kanta sannan mu mutu kuma kasan ta rufa mana asiri a tona ta sai a rufa mana asiri a dandabe mu a cikinta ta rike mu din bayan halittan sammai da kasai da Allah ya mana da fa'idodin dai da muke samu a kasan ba sa kirguwa ka zo ka yanka fili ka ji ka sai da shi miliyan ɗari ƙasan fa wannan fili na ne an shiga mun haƙƙi nawa za ka sai damu wannan fi ƙasa ce fata Allah ba mutum ya tsaga kawai kawo dubu ɗari biyu miliyan ɗari biyu kai wannan ba zai sai da wallah sai da biliyan ɗaya ƙasa ce fata Allah ba mutum ka iya tararwa ya tsaga kuma tashi ce ya karɓi biliyan ɗaya ya sa aljihu ya karbi miliyan goma ya sa aljihu eh 100 by 100 ne za a san. dillali ya ci nashi ya yaga in ya takaita akan halal kenan bai hada husuma ba wannan ya sayar wannan ya abun wannan ya yi gona wannan ya gonan kaje a wajen wannan ya gonan shanu wannan ya kiwo wannan ya shuka mangoro da lemu haka ƙasa ce ta Allah kawai a yi ta yayyankawa arziki gashi nan sannan waje alar zulumati Allah ya halitta mana duhu waje annan laila libasa duhun na ya zamanto sirri da rufin asiri mutum ya fita nan da nan kawai ya fita da ɗan singile yana shan iska ba mai gani shi wanda inda da rana ne kuma in an gashe ce la ilaha illallah muhammadu ka ga wani da wani singlet anan ana ganin darajanka amma ya ka fita ka zauna a duhu nan da nan mutum ya yayi wani ya biya wata bukatan shi ba mai ganin shi to ita shi ma duhun ni'ima ne kullun a barka a haske a'a yanzu akwai lokacin da mutum ya shiga dakin shi ai zai bukaci ya kashe hasken ya kwanta ji daɗi kashe hasken kashe fitilan kashe abin nan uh, globe din shine daɗinka a wannan lokacin ka ganka a duhun shine ka akwai lokacin da zaka tashi ka ga hasken shine daɗinka to shi ma Allah da ya sanya eh, yanayin duhu eh, haske ne kullum permanently bul araitum in ja'ala Allahu lakum alaykum nahara sarmadan ila yawmil qiyamati za ku ji dadi a bar wajen a haske kawai ba za a ji dadi ba dan adam sai kaga ya buƙaci duhu. duhun nayi he kaga ka ta san gida kaza da kanta ba an kora ta ba ta san makulki a kulkinta maciji da kansa da ya gado ya ta san maraminsa ɓeraya ta sama abu ne yana da amfani kenan to waɗansu kuma duhun suke so aljanu lokacin da za su fita sai Allah ya sanya mana wan nura shine waje Allah nahara ma'ashan e ya sanya mana yini kuma lokacin neman abinci da gari ya waye ma malan tun ma kafin waje ya watsake he ji karan mashin ko keke na pep an fita kawai haba haba kawai an je neman abinci an je kaza an je kaza an je kaza duhu na yi sai ka kwanta ka huta ka natsu gari na wayewa in ce idan an ka ce ina gajiya ya ka ce ba gajiya eh gajiya ai ta bi duhun nan ta bi dare ta tafi garau ka tashi to wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala wanda yayi wannan halittan yayi waɗannan ni'imomin me ya cancanta mu masa mu gode masa mu yaba masa to Allah ya san waɗansu ba za su gode mai ba ba za su yaba masa ba sai ce to ni na gode wa kaina din ma ko ka gode kenan ko kada ka gode godiyarka ba za ta yi tasiri ba rashin godiyan ma ba zai tasiri ba in ka gode kanka kaiwa in ba ka gode ma kanka kaiwa already shi Allah ya gode wa kansa kawai ya riga ka gode wa kansa to mummunai suna gode masa ka ga masu butulcin sune summal lazina kafaru sune matsala sannan wai duk wanda ya wannan halittan wai ban cancanta a yaba masa ba a yadda da shi a yi imani da shi ba wai duk da haka sun mallabi na kafar wai ka tarar da waɗanda suka kafurce wa Allah waɗansu mutane wai ba su yadda Allah ya halicci sammai ɗin nan ba ba su yadda ba ne Allah ya halicci ƙasai ba su yadda ba ne shi ne mai kawo duhu da dare ba su yadda da Allah ya musu wannan ni'iman ba kullum bi rabbihim ya suna Eh, suna menene suna kafurcewa ubangijinsu suna jayayya wa ubangijinsu suna musu suna denying din duka waɗannan ni'imomin da Allah yayi to ku kafure ko ku bauta masa ku gode masa ko ku ki oho dai shi ya gode wa kansa shi yasa ya fara da alhamdulillah ma ina fata an gane ko Allah ce bayan halittan sammai da kasai da taurari da wata da rana da dare da duhu sai ce huwa alladhi khalaqakum ni ne sam Allah da ya halicci sammai da kasai din nan ni ne dai Allah nan dai da ya halicce ku kuma wallazi khalaqakum min tinin shine ya halicce ku bi ma'ana asalin ku kenan da yumbu da tabo shine asalin halittan annabi Adam alaihi salam eh thumma qada ajalan sannan Allah madaukakin sarki da ya halicci ‘yan adam ƙaba sai ya zartar ma kowane ɗan adam ajalan yana da ranar da zai mutu ba waje ba ne na dawwama duniyan da ya halicce mu ba don mu dawwama ba ne a sun maƙaba sai ya zartar ma wani da wani da wani ga lokacin mutuwansa wani ga lokacin mutuwansa wani ga lokacin mutuwansa sun maƙaba ajalan kowa da ajalinsa halittan annabi adam din nan da aka yi hadisai sun tabbatar malaman tafsiri sun tabbatar suka ce Allah maɗaukakin sarki da ya tashi halittan annabi adam alaihi salam ya ɗebo daga ƙasan nan kowane shashinta inda take farar ƙasa ne akwai wanda yake yawo baya ganin farar ƙasa a duniya akwai farar ƙasa ɓangare wanda za ka ga ƙasansu fari ne farin ƙasa ne akwai wanda ɓangaren ƙasan za ka same ta jaje-jaje ce akwai ɓangaren da za ka samu baƙa ce to da Allah ya tashi halittar annabi adam sai ya ɗebo kowane ɓangare na kalan ƙasan ita Allah ya kwaɓa ya kwaɓa ya cuɗa ya cuɗa ya halicci annabi adam alaihi salam da ya tashi ya halicce shi daga kowane nau'i na ƙasan to ƴaƴansa da suka tashi fitowa ɗin waɗansu ya suka ɗauki ɓangaren farar ƙasa ya suka fito farare waɗansu suka ɗauki ɓangaren jan ƙasan ya suka fito jajaye mu kuma na hannu muka fito a ina? Allah saka muku da alheri black e, eh, tukin da aka yi muka fito a ɓangaren baƙin to wani ya fito baki-baki ba baki ba ba jajaja irin inda kasan ta yi boundary da ja da dan bakin ya yi haka ya fito aka ce chocolate color ya kuma chocolate ne kalan shi wani ya fito wankan me tarwada la ilaha ula'i wa la'ib awanun dai baina zalika gashinan gashinan. gashi to shi yasa malaman tafsiri suka ce shi yasa ƴaƴan annabi adam din suka fito a haka shi yasa Allah ya hana discrimination bambanci yace dukkan ku min adama wa adam min turab amma akwai ni binciken da nayi zaka ce wai tsaban bakakin mutane wai rana ne ya kona su to Allahu alam amma hadisai sun nuna eh Allah shine wa min ayatihi an khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum halitta ne yana daga cikin ayoyin Allah da ya tashi halittanmu yanda ya bambance mu. wannan bai jin yaren wancan haka ya bambanta launin fatanmu idan aka ce rana ce kai ta ƙona mu muka fito a baƙaƙe to da asalinmu duk duniyan farare ne kenan ko kuma duk jajaye ne kenan to a takaici dai hadizai sun nuna Allah ne ya halicci baƙi-baƙi ya halicci jaja ya halicci farin mutum farin mutum haka Allah ya kai don ya nuna shi mai iko manzo Allah ya bayani a hadisai ce babu bambanci tsakanin bakin fata da farin fata da jan fata illa bittaqwa asalin halittan haka ne ba wai da mu farare bane rana ta kona mu muka canja hadisai sun kore wannan sun tabbatar da wannan abin da na faɗa suna nan da yawa domin a dabbobi ma kana samun launi-launi din ina je a ƙasan turai kana iya samun damisa baƙi ƙirin ka samu wani da kala ɗin shi me ya ƙona shi shi ya zamo baƙin to hadisai da yawa sun yi bayani Allah ne ya nuna ikonsa don ya ga shin fari zai alfahari da halittansa gaja ko ja zai alfahari halittansa ga baƙi? shi ne ce inna akramakum inda Allahi atqakum kawai to wannan shine abin da ayoyi da hadisai da sharhin malamai duk suka nuna a makamantansu Allah ubangiji ya sa mu dace a balarabe ne ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi kaga ai laraba farare ne jajaye ne sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ya kai manzon Allah ina da matsala da matata matata fa ta haifa mun bakin yaro bakin fata ni ban gamsu ba ba ɗana ba ne kamar yana so ya kore ɗan sai annabi ya kira shi ya ce zo ya ce kana da raƙuma ya ce iyakalansu eh, suke ya ce jajaye ne dukansu a ciki babu wani raƙumi baƙi baki haka mai kala wanda ba ja ba ya ce akwai ya aka yi wancan ya bullo daban ya ce ai watakila a cikin kakannin raƙuman wani kakanni kakanni in aka wura can akwai mai wannan baki ya ce to wannan dan eh, wannan raƙumin tunda ka yadda ya ɗauko kalan wani kakan shi ne to kai ma ɗan kaɗin ne ya ɗauko kalan wani kakanka ne can sama kiyasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kawai idan har an samu a jajayen raƙuma su jajaye ne an samu nan ma an samu shi kenan kaga su laraba ne jajaye shi ina ne aka kona shi ya fito daban halitta ne na Allah da ikon shi kawai Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ce huwa alladhi khalaqakum shi Allah shine ya Allah dai yana ta faɗan ayyukan da ya fada ya cancanta a ce masa alhamdulillahi dinnan yana ta faɗan abun da yayi Allah ya ce na halicce ku min tinin da ƙasa sun maƙaɗa ajalan wa kowa ajalinsa ran da zai mutu kowa bai wuce ajalinsa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi sai ce kitaban muajjalan shine ajalan din qada ay kitaban muajjalan ay qada ajalan din ko yana da ajalin sa akwai wa ajalun musamma akwai wani ajalin da kuma Allah shi kuma ya ajiye wa duniyan nan gaba bayan mu mun kare kowane individual da yake rayuwa a cikin duniyan nan yana da ajalan musamma to ita duniyan gaba ɗaya ita ma tana da nata ajalin ajalin ɗan adam mala'iku sun san shi mala'ikan mutuwa ya sani an rubuta masa ran kaza ne ran shi eh, rayuwar shi za ta kare maza ka ga mala'ika ya dira ya ɗauki ran mutum qul yatawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum ila rabbikum turja'un mala'iku sun sani na mutuwa mala'ikun mutuwa sun sani mala'ikan mutuwa ya san ran wane yanzu ka ya san wane akwai ranan shi kaza da kaza wane ran kaza wane ran kaza duk yana rubuce a hannun mala'iku amma shi kuma wa ajalin musamma ajalin da duniyar gaba ɗaya ita kuma za ta ƙare sai Allah ya ce wannan kuma indahu sanin ranan yana waje yana wajen Allah bai nuna hatta mala'ika ba shi yasa mala'ika jibril da ta tambayi manzo Allah sassale ce a cikin ahadisi na hadisu jibril din nan baina ma'ana nu julusun yace fa akhbirni ani sa'ati ya tambayi manzo Allah shi mala'ika jibril ba ni labari yaushe ne za a yi tashin kiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce haba <laughs> mala'ika jibrilu kai da kake can dab da Allah ma sammai sama na bakwai can dab da Allah ma baka sani ba sai ni da nike nan kasa ai mal mas'ulu anha bi a'lama sail ni da aka tambaya anan ai ban kai wanda yayi tambayan sani ba inda akwai wanda ya dace ya sani to kai ne jibril domin kai ne duk abinda Allah ya zartar yake kiranka ka faɗa ta sanarwa mala'iku ga abinda Allah ya zartar inda har kai baka sani ba min babi aula ni ya zama to ban sani ba to Allah daga cikin mukullan gaibinsa ya ce wa inda indahu mafatihul ghaibi la ha illahu inna inda indahu ilmu sa'a ko daga ciki sai ya ce alkiyama shi yasa shi ajalin duniyan randa duniyan za ta kare Allah ce wa ajalin musamma shi kan wannan sanin ranan indahu yana wajen Allah shi kadai ya barwa kansa sani amma mu randa za ka mutu randa zan mutu wannan yana hannun mala'iku yana hannun mala'iku sun sani Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ce summa antum tamtarun amma duk da haka wai ka samu wai dan adam yana tababa yana jayayya almira'u ko ashakku wai dan adam yana shakka ni da na halicci dan adam wai ba zan iya tada shi ba summa antum tamtarun duk da haka ka samu wai ku mutane kuna musun ba zan iya tada matacce ba in halicci mutum ku ce wai tada shi kuma ya gagare ni wa huwa Allahu fis samawati wannan allan nan da ya irin wannan halittan halittan sammai da ƙasai da duhu da haske ya halicci ɗan adam ya sanya masa ranar mutuwa ya sanya ma duniyan maranan ta. to wannan allan huwallahu fis samawati shine allan da halittun sama suke bautawa wafil ardi shine sam allah allan da halittun da suke rayuwa a ƙasa ma suke bautawa allan ɗaya ne ba wai allan sammai daban ba bane Allahn kasai daban a'a Allahn da ya wannan aikin shine wanda huwallahu ai huwal ma'abudu shine wanda ake bauta fi samawati a can cikin sammai wa fil ardi kuma anan cikin kasai duka shine Allah ya alamu sirrakum ya san sirrinku ya san dukkan abin da kuke boyewa duka ya sani wa jaharakum kuma ya san abin da kuke yi a bayyane shi Allah ba abin da ke buyan masa wai ka boye wani abu a zuciya ko kun haɗu kun wani sirri ko ka shiga wani rami ko ka shiga ƙarƙashin ruwa ka wani abu Allah ya ce shi yanda yake ganin ka a zahiri haka nan ma a ɓoye ma ba abin da ke katangance Allah subhanahu wata'ala a ce wai baya ganin ka wa ya alamu ma taksibun Allah ya ce kuma na san irin aika aikan da kuke aikatawa na san irin ayyukan da kuke yi mai aikata alheri na sani mai aikata sharri na sani mai aikata mai, imani da ni na san da shi mai kafurcewa na san da shi na san in and out ɗinku gaba ɗaya duk irin ayyukan da kuke na san da su in ji Allah karka ɗauka in ka shiga duhu ban sani ba sai ka shiga haske ne a'a yace na san komai in ji Allah na'am ma تأتيهم من آية من mata'atihim min ayatin babu wata aya sign wata aya da za ta sa mutum ya yi imani babu wata aya da za ta zo makafiran nan ƙuraishawan nan min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijinsu duk wata ayan da za ta sa mutum ya yi imani duk wata ayan da za ta sa mutum ya yi tunani babu ayan da za ta zo musu illa kanu alhamu uridin sai sun yi rejectin inta sun juya baya sun kafurce mata sun yi watsi da ita duk wata aya da Allah ya kawo musu ta jan hankali da su yi imani duk wata ayan da za ta sa su yi imani ayan da za ta bayyana musu hanyar tsira da tafarkin tsira ayan da za ta bayyana musu tafarkin halaka ba abinda ba mu tura musu ba in ji Allah ba abinda ba mu aika annabi Muhammad sallallahu da shi don su fahimce shi ba amma duk lokacin da aka karanta musu wata aya illa kanu anhamu uridin face sai sun tunkuɗe ta sun yarfa sun ta sun yi fatali da ita faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum suka ƙaryata gaskiya yayin da gaskiyan ta zo musu dama suna jin labarin manzon Allah sun ji labarin manzon Allah a taura sun ji labarin manzon Allah a injila yahudawa sun karanta a taura eh, kiristoci sun karanta a injila sun karanta koma da komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ce alladhina atainahumul kitaba hu kama ya'rifuna abna'ahum yanda muka bayyana musu annabi Muhammad a taura sallallahu alaihi wasallam da injila da sifofinsa da yanda yake da komai nasa fiye da yanda mutum ya san ɗansa haka in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi saboda tsantsan bayani da muka musu yayin da gaskiyan ya zo musu ya suka karyata annabi ɗin suka karyata shi suka gan shi karara suka ga sifofin manzan Allah ɗari bisa ɗari yadda Allah ya bayani da suka ga cikin laraba ya bullo sai suka gudu suka ɗauki littattafansu wannan sifan shi ta kaza ta kaza hai su share shifa ta kaza ta kaza su share saboda kar a kafa musu hujja a ce an bayyana muku sifan shi gashi to hai su share su ce a ah, mu wannan ba a saukar mana ba suka karyata suka yi deny suka musanta Allah ce fasaufa ya atihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah ce da sannu da sannu wato sakamakon abin da suka karyata nan suke izgili da shi za su girbi sakamakonsa in ji Allah subhanahu wa ta'ala suna oleta wannan aikin da suka yi za su ɗanɗani kuɗansu in ji Allah za su ga sakamakon? in ba su ga sakamakon a duniya ba za su gan shi a lahira in Allah ga daya su gan shi a duniyan su ga wanda ya fi shi bala'i kuma a lahira kuma sun gani ɗin su da suke karyata annabi din nan sallallahu alaihi wasallam ba sa tunani ne na'am alam awalam قَوْلِهِمْ مِنْ قَوْلٍ مَكَّنَّا waɗannan kafiran ƙuraishawa da yahudawa da nasara da suke ƙaryata manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam alam yarau shin ba su gani ba ne ai sun gani ai suna da tarihi ai suna da ilimin cewa a halakna min qablihim Allah ce mun halakar da waɗanda suka gabace su da yawa mutum nawa al'umma na muka halakar inji Allah wanda abinda waɗancan ɗin suka yi ƙaryata manzanni musanta ayoyin Allah ƙaryata ayoyin Allah wulaƙanta annabin da aka tura musu suna yanzu ba sa tunani ne ba sa hange ne ba su san cewa magabatansu su yi wa annabawansu haka amma ba su share ba su ma na magabatan ma makannahun fil ardi mun ba su ƙarfi da fawa a doron ƙasa da ƙarfin jiki a ƙarfi sun fi na yanzu a ƙarfi sun fi na yanzu a faɗa da yaƙi da kayan yaƙi sun fi na yanzu jiji da kai sun fi na yanzu samudawa da adawa yaushe aka yi su can baya ne a ƙarfi yanhituna minal jibali ma su in sun zo magini ma rarike dutse suke su shiga na yanzu kuma bulo din yashi suke yi ka gani saboda rauni na yanzu tabo kawai bulo kawai ake a kwaba kasa kawai a yi tubali a dan shiga to na da rarike dutse suke yi don karfinsu katti ne dogaye ne to Allah yana nuna cewa waɗancan da suka fi ku ƙarfi da girman kai da dukiya da gina ƙasa da jiji da kai da alfahari mun gama da su ballantana ku ƴan tsirari ma a gabansu ku ƴan tsirari ne kwamfiya to waɗancan da na gama da su mace wanda suka fi kuma na gama da su in ji Allah makkannahum fil ardi mun kafa su a bayan kasa mun ba su ƙarfi da komai malannu numakkin lakum irin ku abinda ba mu ma ba ku ba mu ma ba ku ba yanzu da an tabo kafirin yanzu su cewa za a hada kuɗi za a sako kuɗi a yaƙi musulunci to ina jin a irin na baya can da Allah madaukakin sarki ya halakar mutum ɗaya ma ya mallaki abin da ya fi na yanzu irin karuna ma ya mallaki abin da ma na yanzu ma ba su ma mallaka ba in ma wai da kuɗi za a haɗa a fito da kuɗi a yi bojan na yakan musulunci Allah ce to na da can mun ba su kuɗin da ba mu ba ku irin nasu ba in ma kayan faɗan ne mun ba wa na can baya kayan faɗan da ku ba mu ba ku ma irinsu ba in ƙarfin jiki ne Allah ce mun halicci waɗancan da ƙarfin da ku ba mu ma ba ku irin shi ma ba duk da haka sun kafsa da musuluncin ya gama da su ballantana ku ƴan tsiraru ba kuɗin ba ba kayan faɗan ba ba ƙarfin jikin ba Allah ya ce mun musu ni'ima wa arsalna alaihim uh, as-samaa wa arsalna as-samaa alaihim midraran mun aika musu da ruwan sama a lokacin su ruwan sama mai ɗimbin yawa ba, ba, sa fari ga abinci ga komai mun musu gata waje allal an hara ta jirimi tahtihim mun sanya ƙoramai suna gudana a ƙarƙashinsu ga dukiya ga ƙoramai ga jin daɗi ga ƙarfi ga mulki ga isa ga ƙasaita amma duk da haka irin abinda kuke wa annabi Muhammadu nan salsallan irin shi ne suka yi ma annabawansu amma fa a halaknahun bi zunubihim muka halaka su gaba ɗaya sakamakon zunuban da suka yi irin wanda ku kuke kuke wa annabi muhammadu a yanzu ba mun gama da su gaba ɗaya فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم الله يتي غباده وما ظلمهم الله غباده الله يتي بن ظالمce su ba su suka zalunci kansu gabaɗaya na share su na halakar da su wa an sha na min ba'dihim qarnan akharin sai Allah ya zo ce Allah ya ce hey na bayan na gama da su sai na zo na shuka waɗansu mutanen daga baya kuma fresh sababbi ina fata an gane ko so saboda haka Allah yana nuna mana kuma fa ba ku fi ƙarfin irin abin da ya samu waɗancan ya same ku ba domin irin abin da suka yi aka halakar da su ɗin irin shi kuke yi sai dai Allah ya wa al'umma annabi sallallahu alkawarin alƙawarin cewa ba zai halakar da su irin yanda ya halakar da generations na farko ba a'a shi za a bar kowa ne kawai sai dai a dan taɓa waɗancan adiba da yawa a tura musu tsunami a taɓa ta ɓangare a tura musu katrina amma wai a kifar da al'umman gaba ɗaya a share ta Allah ya ce ba zai mu'amalanci al'umman annabi Muhammadu saboda darajan shi da irin wannan mu'amalan ba haka ya ce sai dai kai in mutu ya gama tsiyan shi wa ajalin musamman ɗin shi ya zo sai ya tafi kawai ya tafi aiman mata kan faƙar kamar kiyamatu in dai ka mutu kan kar ma a yi kiyaman kai kan ai ka shiga kabari ai kar ma a yi kiyamar amma kai kan ai kana hannu wannan shi ne na'am ولو نزلنا عليك كتابا maɗaukakin sarki ya ce walau nazzalna alaika kitaban fi falama suhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hada illa sihrun mubi kafirai ne suka zo shawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su fa ba za su yi imani da annabi da wannan ƙur'anin da ya zo da shi ba a'a su suka ce kawai a saukar musu da nasu littafin special nasu na musamman daga Allah subhanahu wata'ala suna tsaye yanzu annabi ya hau saman a bashi littafin yana kallo suna kallo sannan in ya tashi saukowa ya sauko da mala'iku guda hudu masu rufa masa baya littafin na ya zamanto nasu ne na ƙuraishawa na larabawa kawai shine wa qalu laula unzila alaihi wa launa zanna sai ne Allah ya mayar musu da rejoinder yace wa launa zanna alayka kitaban ya Muhammad wallahi da za mu saukar maka da littafin kamar yanda suka nema kitaban fi qirtasin a takardu gashinan suna kallon shi a rubuce falamasuhu bi aidihim sannan a zo a ba su littafin kowa ya taba shi haka gashi an saukar din gashi taba ka ji taba gaji kowa ya taba littafin ya kalle shi ya taba rubutun Allah ce duk da haka laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah zai ce wallahi ƙarya za sai sun ce ƙarya ne ma inda aka ce su kalli saman ga littafi na duk sihiri ne ba haka bane it's not real ba reality bane duk abin da aka musu ko da za a kawo musu littafin a basu gashi gashi gashi gashi Allah ce wallahi sai sun ce ƙarya ne sihiri ne rufa'ido ne rufa'ido ne to mutumin da ko aka yi ma ba za su yadda ba me amfani yin ba zan yi ba in ji Allah kawai su yi imani da wannan kawai ko aje jahannama kawai shine wa qalu suka sake korafi ka duba mutanen da ake so su shiga aljanna fa amma su suke nuna Allah ga yanda za a musu ga yanda za a musu wa qalu suka ce laula unzila alaihi malakun eh mu gaskiya me yasa da ba a turo mala'ika ba eh a turo mana mutum irin mu eh turo mana Muhammadu mun san shi tun yana yaro eh in wani sako Allah zai turo sai a dauko mutum irinmu mai ci yana sha yana zuwa kasuwa yana bayan gida yana fitsari yana aure yana menene da sai a turo mana mala'ika musan yes lalle wannan daga Allah yake eh Allah ce ayya ai walau zanna malakan ai da mala'ika na saukar muku ran da kuka ga mala'ika har na saukar muku da mala'ika ai da qudiyal amru ai ranar kun gama ne ai kun gama ne ai an gama mutuwa ne ai halaka ne kuma ai randa kuka burin a ku gama la'ika kan ai ranan ƙarshe ya zo ai ai gara a tura, tuna muku mutum ku a neco ɗinku wanda zai yi magana ku fahimci juna amma mala'ika kam randa na tura muku shi la ƙudiyar amru sun malayun zarun ai ranan ƙarshenku ya zo kuma babu mai, babu mai saurara muku a ranan zai zo mala'ikan da kuke so a aiko ɗin amma ba da wahayi ba eh daukar rai ne zai zo din ran da kuka ganshi ranar karshen ku ta gama ai ba taurin kai bane da ku Allah ce let azum ma un tura musu mala'ika ma mu dauka ma abinda suka neman na basu to da korafin sai yafi haka ce mu Allah mu yana wani magana fa ba mu gane shi eh mu da Hesu yi korafi ka ce mu yana fa wata magana ba ma gane shi kuma mu hasken shi yayi wa ba ma iya gane shi mu yana da fuka-fiki ya Allah mu yana da kaza yana da kaza in dai har mala'ikan na tura musu kamar yadda suke nema din un tura musu mala'ikan a neco na mala'ika idonsu ba zai iya kallon mala'ika ranar su kwana lafiya ba saboda necon mala'ika na halittar shi ɗan adam baya ganin shi ya kwana lafiya mutuwa zai domin shi haske ne sannan ta ya mala'ika zai communicating da mutum yana a mala'ikansa mu duba fa tsawon nan da muke ji da ƙaran nan in ana ruwan sama mala'ikan ruwa ne fa yake controlling ruwan ya ce yi nan e ka ji wai yi nan kawai fa to da shi ne har za ka zo kusa da shi wai ku zo ku ɗau karatu kusa da ni ga wahayi an saukar mu mala'ika ya muku magana a muryar shi na mala'ika yadda na halicce shi ai da yayi tsawa kawai kun gama yanzu zan iya ce muku kai malam dawo nan dalla zauna nan kaga murya ta ai amma mala'ika a ce har ya daka maka tsawa ai ka mutu ne ka mutu karan muryan shi ma ba zai daidai da kunnenka kunnenka bai da karfin daukan karan muryan shi walau ja'alnahu malakan Allah ce to da dole in ma da zamu mu turo musu mala'ikan ma ya rikide ya zo musu a mutum a necin mutum yadda mala'ika jibril yake zuwa ma manzon Allah to da shi di masu yi korafi su ce an turo mana mutum mu. in mala'ika a necin mala'ika ne ba za su iya ba za su halaka don ba za su iya mu'amala da mala'ika ba kaga manzon Allah da yake mutum ne irin shi ai har suna zuwa su take wuyan shi ai abu jahal yana su jira manzo Allah ya taka wuyan shi ko har ya ɗebo mahaifar raƙumi ya jefa masa ai da yake a necon mutum ne annabi sallallahu alaihi ai har sun bige shi a uhudu sun karya mai haƙori har sun mai rotse ko ba haka ba to inda a mala'ikan ne sun isa su ce za su zo wai su bari mu inje in ke shi inda a mala'ikan ya to kaga ba za su iya ba in a mala'ikan ne ba zai yiwu ba in kuma sun nace a mala'ikan ne to dole mu rikidar da shi ya koma mutum to me bambancin shi da annabin gara a tura annabin wanda suka sani ai walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da a mala'ikan muka tura musu da necessity ya sa mun canja shi a rajulan ya zo musu a mutum ɗan adam shi ya sa da ya je musu a suram ya je wa maryam ko alaihi salam yadda muka karanta jiya don za ta ɗauki ciki ai sai fa'arsal na ila'a rusula na menene a fatamassala laha basharan sauyan a mutum ya je mata ai da ba za ta iya communicating da mala'ika ba shi ma da mala'ika jibril da ya zo manzo Allah baina ma nahnu julusi inda rasulullah istala alaina rajulun shadidu ai ba a ce malakun ba rajulun aka ce shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ari har ya shigo tsakanin su har ya durkusa ya dora hannayen shi akan ya hada gwiwon shi da na'an da asuran mala'ikan shigo wannan wajen zai dauke shi hmm? fa kala ya muhammad fa akhbirni anil isra da amuriyar mala'ika zai iya tambaya suna ji ai kaman tsawa za su ji to Allah ya ce to da mun turo shi a mala'ikan laj'alnahu rajulan dole da bukata ta sa mun mai da shi mutum to nan din ma wala labasna alaihim ma yalbisun da nan din ma an rikita kuma a ce to ai shi ma a mutum ya zo. to in dai a mutum ne to ai a bar mu annabin kawai tunda mala'ikan da kuka neman ma in mun turo shi sai ya riɗike ya zamo mutum ya zamanto yadda za ku iya sa, to ai ba a, ba warke ba ba a fita ba ai gara a bar muhammadun kawai da ba a samu mafita ba ina fata an gane ko to wannan ina jin shine abin da ya saukaka a yau kafin gobe da izinin Allah subhanahu wataala lokaci ya za mu amsa tambayoyi amin ya rabbal alamin kuna jin ta'annucin kafirai dai za a ci gaba gobe ku ji Allah ya raya mu tambaya ta farko tana ce a malam an ba babana sadakan gero sai na kwashi mudu biyu a ciki na ba wata marainiya saboda ta kwana bata ci komai ba malam idan na tambayi babana ba zai bani ba sai na ɗauka bai sani ba malam to ya matsayin sadaka ta a sadaka shi dai kai ah. <laughs> ai ta ɗebo ne ai in ka taɓa kayan baba fa za a taɓa ka ne baba ne in ya taɓa naka an tawa maluka a abi ka ne to amma ala ayi halin dai bai dace ba ka nemi izinin shi kawai wannan shine inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne bai karban abu sai tsarkakakke yawa ba za ka yi sata don wani yana babbukata ka yiwa sata ka bashi ba Allah bai san haka Kamai addu'a Allah ya sare masa Allah din shi ya abin nan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wannan shine kuma kaga ai haƙƙin shi ka ɗauka ina fata an gane ko to ai irin shi din ne kake gani waɗansu suke satan su ci an taimaka jama'a ne to kaga ai bai yi ba Allah da ya sanya shi wannan condition din ya san yadda zai bashi da ka tambayi baban kawai ko ka ce baba ina bukatan gero zai amfani da shi in ya baka ya mallaka maka ya zamanto halal ka he ka bata wannan shine Allah ubangi ya sa mu dace ko kuma ka gaya mishi marainiya na ba baba shikenan ko da yanzu da ka ba din ka je ka ce mai baba cikin geron da aka kama ka na ba na baiwa marainiya don me ban yafe ba he ka sayo ka bashi kamar mai kai he sadaka ya zamanto naka mala ya halatta idan ana bin mutum azumi in yazo yin in yazo yin na nafila ya hada da niyyar ramuwar bashin wannan azumin bisa kai mala mala mala two in one kenan kai mala kana son arha mala ai wannan farilla ne wancan nafila ne ba za su hadu bane kowanne kuma yana zaman kansa kowanne yana zaman kansa farillan dai za a nema dai dole ka biya bashi ne na Allah fadainun lahi a haƙu an an yi kowanne za ka yi shi daban ne assalamu alaikum mala akwai bambancin karatun fatiha a bayyane da kuma a ɓoye misali a sallan magariba ko isha'i za ka iya idan a bayyane ka karanta dalla-dalla amma idan a ɓoye kafin mamu ya karanta fatiha sai ka ga liman ya yi kabbara ruku'i abinda nake so in nuna karatu a ɓoye ya fi sauri karatu a sirce ya fi sauri ina fata an gane ko saboda haka idan liman dai kawai kake bi ka bi shi ko ka idar da fatihanka ko baka gama ba ko ka gama sura ko baka gama ba idan imam ya yi kabbara kawai ka datse naka karatun inda ya samu alhamdulillah ka bi liman amma ba za ka tsaya a tsaye ka ci abin nan ba sai dai waɗansu limaman su ma suna ɗan saurin ana so su yi karatun da za su sa a rai cewa lalle shi ma mamu ya karanta wannan shi ne Allah ubangiji ya sa mu dace amma assalamu alaikum malam tambaya na shi ne tambaya ta ita ce ni ne nake da mata biyu kuma na rabu kuma na raba kwana biyu zan riƙa yi ma kowannensu ya kwanakin zai kasance idan kwana ɗaya na biyun zan iya barin gida gidan gari na wayewa yadda ka shirya da su yadda ka shirya rabo dai yadda ka shirya da iyalanka zan muku kwana bibbiyu zan shigo ma wannan da daddare ne ranar kwananta da daddare zan shigo mata shi kenan ka shiga ka kwana ka wuni ka shiga ka kwana da wuni da safe ka koma ma wancan ko ko ka nuna musu da safe ne zan koma ma wancan ko kuma da dare zan koma mata abu ne na fahimtar juna yanda kuka zauna kuka tsara shikenan musulunci bai nuna yanda ake tsarin kwanaki ko kaza ko kaza ba shi dai babban abin da musulunci ya ce adalci adalci domin abin da mr a zai tsara da iyalansa daban ne da na mr b Mr. B daban ne da na Mr. C, Mr. C daban ne da na Mr. D, amma duka abin da za a yi la'akari yanda kuka tsarin nan to ka rike shi aka in ka kauce nan ne ka yi zalunci. Babban abin da ya adalci, wannan shi ne sanya abu yanda ya dace. Yawwa, kuma in wani abu zai kama ba za ka dawo ba menene za ka je guwancan ka nemi izini wannan ka faɗa mata. wance eh zazzabi ya kama ni ya rufe ni tun da rana ina gidan wance ba zan iya fitowa ba ki yi hakuri ba za ki ganni ba komai ya zama to akwai communication akwai bayani wannan kuma Allah ya san abin da ke boye assalamu alaikum rahmatullahi Allah ya kara malan lafiya amin ya rabbal alamin da karuwan eh, ilimi amin ya kuma tsare mana imanin mu gaba daya amin da dukkan al'umman musulmi ah, tambaya ta ita ce me hukuncin matar da mijinta ya ba da zakka ya ba ta zakka ta bayar sai ta rage kamar naira dubu talatin a madadin dubu hamsin ta ci amana ba ta isar da amana ba Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha kawai tunda ta ce gashi ki ba ma wani gashi wannan ki bayar da shi ta isar da shi a yanda ya kamata a yanda ya cancanta ta san fa wannan haƙƙin Allah ne ya wajabta a cire shi kuma a bawa wanda ya cancanta din bai kamata ta rage ba wannan shine sai ta tuban ma Allah ta mayar shi kuma yayi hakuri ya yafe mata nan gaba sai ya bayar da hannunsa nawa ne adadin zakka a musulunce a sha ruwa lafiya adadin zakka ko nisabi ko ina jin nisabi miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyar da ‘yan kai Eh, da ‘yan kai domin yakan canja idan ka ce za ka riƙe na kalandan nan har shekara ya ƙare ba zai baka ba domin yana iya canjawa gwargwadon canjin dala takan yi ka gani sabin zakka a wannan watan kaza kafin nan da sati biyu ya koma ko ya sauka ko ya hau to saboda haka a yanzu dai yanda yake miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyar da ‘yan kai ba zan iya riƙe ‘yan kan ba wannan shine abin da ya saukaka daga cikin tambayoyi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين